sunana Zainab Usman Dawo. Ina a makarantar International University of Africa wacce aka fi sani da Ifriqiya. Wanne hali kuke ciki kuma yanzu daga ina nake magana da ke? Tun da dai abin nan ya fara daga farko ana cewa mu zauna a gida haka dai tun daga harbe-harbe ya zo ana sa su bomb har ana intruding gidajen mutane. da ƙarshe dai muka samu aka evacuating ɗinmu da muka taho hanya mu mota mu ma ta samu matsala sai da muka yi 10 hours a wani wani sahara ba gida gaba ba gida baya mota mu ta maƙale a ƙasa sai bayan awa goma aka iya aka fitar da ita sannan muka ɗauki hanya daga nan dai har muka zo muka zo wani gari sunan shi halfa sai motocin suka ajiye mu a nan ba tare da wani bayani ba kawai dai suka ajiye mu da mu da kayan mu gaba daya kamar inda suka ajiye mu shi car park ne kawai a gefen titi suka ajiye mu so daga baya dai da muka yi magana sai aka ce wai ba a kai mu boda ba saboda nan an fi samun abinci amma kuma duk da ana samun abinci yana da tsada kuma ba a ba mu wajen kwana ba. Wane ne ya turo motocin da suka kai ku wannan wurin halfa da kike magana? Mu an ɗauke mu daga Razi jami'atin razi ma'ana hukumomin najeriya ne suka aika motar ta ɗauko ku ko kuma a ko kuma ita hukumar makaranta ce a daga embassy aka ce an turo motocin hmm. motoci kamar guda uku aka tura shi jami'ar razin to shi ne daga nan aka ɗauko mu amma a hanya da da motar tamu ta makale a nan ne wasu motoci suka yi haɗu da mu suka taimaka mana har dai muka fito to farko mu nan mota biyar muka zo mu ne aka ajiye mu kun kai kamar kunawa da duk mota tana cin kamar mutum arba'in da tara za mu yi kamar mu ɗari biyu da hamsin kenan da farko daga baya kuma wasu motocin guda biyu suka ƙara zuwa yanzu dai ina ganin zami wajen mu ɗari takwas a nan wurin. To yanzu da nake magana da ke a wani hali kuke ciki tun da da kin ce ba a ƙarisa da ku bakin boda ba can a halfa kuma eh. an ce muku eh. nan saboda an fi samun abinci kuna samun abincin? Eh ana samu amma da tsada kuma kusan kowa kuɗin shi ya ƙare haka dai halin dai ba daɗi. To su ofishin jakadanci na embassy ba su ba ku wani tallafi ba ko na kuɗi ko kuma na wasu kayayyakin abinci misali? Gaskiya ni dai ba wanda ya isa gare ni. Kawai dai mutanen wajen ne haka suka ɗan bamu wani irin akwai wasu shaguna haka da ba a gama ba. Shine aka ɗan bawa kaman mata kaɗan sai kuma wani kaman ɗan gini haka shi ma aka sa wasu amma muna cakuɗe ba space a ciki hmm. kuma wanda ma muke ciki ɗazu ya kusan riftawa sai aka ɗan bamu wani again yanzu daga nan inda kuke yaya tazarar zuwa ita bakin boda ko kuma masar yake an ce minti talatin ne a mota amma kuma su wa'inda suka ajiye min sun ce sai an cika musu kuɗi sannan za su ɗauke mu daga nan su kai mu boda. Ma'ana yanzu har yanzu suna tare da ku da motocin ko kuma a juyawa su kai motocin? To bayan sun ajiye mu dai mu gan su ba sai da mm, washe garin ranar ne muka ga yaron motan wanda muke ciki. sai shi ne yake gaya mana yan an ba su kuɗi za su kai mu can bodan amma tun daga ranar ba mu ƙara ganin su ba tun ranar asabar kenan wannan So yanzu dai ban sani ba ko suna kusa ko kuma suna nesa ko sun juya. Akwai daga cikin ku da suke magana da jami'an embassy din ma'ana ofin jakadancin Najeriya a Sudan? Eh an ce akwai wanda suke magana da su. Me suke ce muku su embassy? Suna ta ce mana mu ƙara haƙuri za a zo a kama mana tallafi amma dai mu dai har yanzu shiru. To akwai alamun faɗa ɗin a wannan yankin da kuke diddada kun kusa da bodar Masar ko kuma a ya yake? Ba alamun fada ma garin da larabawan su ba sa zaman lafiya don haka suna gani mu ma kaman kaman za mu kamu su rashin zaman lafiya ne a wurin tunda mu duk yawancin mu Hausawa ne yan Najeriya. Garin Laraba ne ko kuma garin bakaken fata ne shi halfa din. Tunda kaman a boda yake ya zama akwai cakuduwa akwai hausawa akwai kuma larabawan duka suna nan. To kuma kin ce kamar ba sa jituwa da juna ko Eh haka labari ya zo mana don haka mu kafa kafa da kayan mu. To yanzu eh, menene sakon ku misali ga hukumomin Najeriya? Za a iya cewa kun baro Khartoum kun kusan fita daga Sudan ba ku karisa Masar ba. Mu dai yanzu muna fatan gwamnati ta ka mana ɗauki ta ɗebe mu daga nan ta kai mu boda kuma mu samu mu shiga. tunda a can bakin bodan ma akwai wasu 'yan Najeriya kuma har yanzu su ma suna can sun ma riga mu isowa nan kuma har yanzu su ma basu shiga ba an ce an karbi sunayen su mu kuma nan ba ba ba a mana komai ba ba a karbi passport din mu ba ko a mana visa ko wani abu ba ba a ce mana komai ba. Tun da kuka zo akwai wani jami'in embassy da ya zo nan wurin ko kuke waya da shi ko wani abu? Ba wanda ya zo dai amma na ji an yi waya da su kuma an ce in ma an yi waya da su ba yaushe suke ɗaukan waya ba dai haka na ji. ni dai ba ni da direct contact da su ina fata da Allah za a kama da dauki hmm. da gaggawa ya kuke da ina kuke samun cajin wayar ku misali inda nake maka wani dan shago an bamu nan ne ake dan muke samu muke sa caji. To akwai ruwa a wurin da sauran abubuwan da dan adam yake bukata misali na makewayi da gun da kuke wanka ko wani abu? Kusan babu za a ce sai dai a ɗin zagaya. Ruwan dai ba lifi ana samu hmm. amma dai babu baɗaki.